الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا قوم sha biyar رمضان شكرا تدو shekara تريه dubu أربعين دا ɗari وان دا arba'in دا bakwai wanda دا وطن أخو biyar shekara ta shida. har yanzu dai muna karatu a cikin wannan sura mai albarka suratu alhijiri kuma malam ya karanto mana ayoyi na shida da na bakwai a wannan sura mai albarka ayar da ta gabaci wannan ayar da malam ya karanto shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma ahlatna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun ayin da aka karanta a baya Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani yadda wato al'ummomi da ake aiko musu manzanni idan suka sabawa waɗannan manzanni nasu Allah tabaraka wa ta'ala yakan kama su da azaba yakan kama su da azaba to sai Allah yake ba da labari game da waɗanda Allah ya aiko manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin su su ma dai kamar waɗancan na baya wato suna izgiri ga manzo kuma suna yin fito na fito da shi ta cewa ba za su yi imani ba sai an ba su aya sai an ba su aya suna izgiri ga manzo sallallahu alaihi wasallama kuma suna cewa sai an ba su aya za su yi imani Allah tabaraka wa ta'ala yake ba da labarin irin abin da suke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce wa qalu ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikru innaka lamajnun daga cikin abin da suke fadawa annabi kenan sallallahu alaihi wa sallama cewa wa qalu Allah ta'ala yake suka ce ma'ana mutanen makka mushrikai suna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama izgili suna cewa ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru ya kai wannan da aka saukan masa da azzikru ma'ana abin tunatarwa azzikru wato abin da ake tunatarwa da shi ma'ana alkur'ani kenan alkur'ani kenan suke cewa innaka lamajnun lalle kai kana da tabin hankali lalle kai kana da tabin hankali suna faɗin wannan ne saboda suna ganin abin da yake faɗa hankalinsu bai ɗauka ba hankalinsu bai ɗauki abin da yake faɗa ba na cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana masa wahayi da wannan alkur'ani wanda yake tunatarwa ga wanda iji kamar yadda Allah ya ba da labari haka na baya ma suka yi ga misalin fir'auna da Allah ya ba mu labari yana cewa inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun shi ma haka yake cewa ya ku waɗannan mutane wannan fa manzon da aka ce an aiko muku yana taɓin hankali me yasa suka tuffanta shi zama hankali saboda suna ganin abin da ya zo da shi na cewa mala'ika ina ka masa wahayi da gargadi daga Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga bayi abu ne wanda su hankalinsu bai ɗauka ba hankalinsu bai yarda da hakan ba suna ganin wannan magana ce kawai ta wanda yake yana da tabuwa a cikin hankalinsa sun yi wannan ne saboda izgili amma Allah yana da hikima sai ya sanya akan harshen su a cikin izgilin kuma suka faɗa abin da yake ne gaskiya ma'ana an saukan masa da ne da azzikru wannan kaga gaskiya ce amma kuma cewa yana taɓin hankali wannan kuma ƙage ne da kuma ƙarya amma azzikiru da suka ce an saukar haka ne haka ne Allah ya saukar da azzikiru shine littafi wanda yake tunatar da da bayi wanda yake tunatar da da bayi suna kokari su yi amfani da wannan magana wajen izgili kuma Allah sai ya tsora musu akan harshe suka faɗi abin da yake cewa Abin da aka sauka manzon Allah na tunatarwa ne da kuma ambatan Allah haka manzon Allah yake da labari sallallahu alaihi wa sallama yadda Allah yake kautar da harshen su mushrikai ga barin kai tsaye ta aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sunan shi sai Allah ya kawar da su sunan annabi sunan shi Muhammad abin yabo sallallahu alaihi wa sallam sunan shi Muhammad to amma wai suna so su zarge shi su aibanta shi sai suka canja sunan sai suka ce muzamman abin zargi saboda haka in za su yi wato su aibanta Manzala su Salama, to sai ba za su ce Muhammad ba sai ce ne muzamman sai manzo Allah yake gaya wa nana insha Allah ya kara mata yadda yake alam tarai kaifa sarafa Allah anni ana al mushrikina wa sabbahu kin baki gani ba yadda Allah ya kawar da cutarwar mushirkai da aibantawa daga kaina sai yake cewa ya subbuna muzammaman in za su zage ko su aibanta suna su su aibanta su ce su aibanta muzammam Allah ya hana su faɗin Muhammad akan harshen da abin da za su faɗa na zargi ko na aibi sai su ce mai muzammam ba za su ce ba Muhammad sai Allah ya kawar da harshen su suke faɗan wancan kaga nabi ba sunan shi muzamman ba sunan shi Muhammad sai Allah ya kawar da harshen su ba sa faɗan wannan suna su jingina masa zambo ko kuma zagi sai dai suke muzamman to haka anan kaga suka ce ya ayyuhal ladina zina alaihi zikru ai wannan gaskiya ne ya mutumin da aka saukan masa da azzikiru wannan gaskiya ne sai dai abin da suka ce innaka lamajnun wannan kuma ƙarya ne da kage manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah kuma ba yi da wani taɓin hankali su ne dai abin da aka saukar masa ba su yi imani da shi ba kuma sun kira alkur'ani da alzikiru su a wajen su kafin zuwan alkur'ani ba su san alzikiru ba amma sai Allah ya tsera musu wannan lafazin akan harshen shine alkur'ani kamar yadda Allah ya ambata inna nahnu nazzalna alaika inna nahnu nazzalna alaika zikr az yana nufin alqur'ani to saboda haka sai suka ce ya kai wanda aka saukan masa da az-zikr kamar yadda ba san alqur'ani ba lafazin Alkur'ani a wajen laraba ba san shi ba sai da Allah ya saukar da wannan Alkur'ani tukuna suka san wannan lafazi saboda haka irin dai waɗanda suka gabace su na baya yadda suke wa su haka su ma suka yi mutanen makka wajen aibanta manzan da Allah ya aiko musu da kuma jingina masa ƙage na cewa yana taɓin hankali alhali wa'azi ya zo yanayi musu sun ce yana taɓin hankali ne saboda abin da ya ce Allah ya aiko shi da wahayi mala'ika yana zuwa masa da wahayi suka ga wannan su ba su yarda da haka ba sai suka jingina masa ainihin wato taɓin hankali suka ce launa ta tuna bil mala'ika abu na biyu kuma suka ce har in gaske kai manzo ne dan ne baka zo mana da mala'ika ba ai halla in kunta sadiqat fi da'awaka dan ne in gaske ne abin da kake faɗa na cewa kai manzo ne daga Allah an tahzura ma'aka mala'ika ka taho mana da mala'ika tare da kai to me mala'ika zai yi dan ya rika wai cewa wannan manzo ne daga Allah ya rika yi masa shaida dan ya yi masa shaida ko kuma a'a sun ce ne ya zo da manzo da mala'ika saboda ai idan suka karyata mala'ika yana da iko ya musu hukuba, sai ya zo da mala'ika domin ya ba shi kariya kuma ya sauka musu da hukuba. Allah tabaraka wa ta'ala ya da labarin wannan a cikin suratu al-Isra abin da suke faɗa suna cewa Allah yake wa kalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a ba za mu yi imani da kai ba har sai ga wannan ƙasar ta musa wato yashi raidayi inda yake babu abin nan babu ciyayi babu shuka ka fitan mana da idanuwar ruwa ka roki Allah ya fitan mana da idanuwar ruwa aw takuna laka jannatun min nakhilin ko kuma muga kana da gona ta dabinai wa inabin da inabi fa tufajjira al-anhara khilalaha tabjira kuma ka gudanar da koramu ta ta cikin gonakin nasa aw tusqita as-samaa kama za'amta alaina kisafan ko kuma kamar yadda kake cewa ai kai daga Allah kake manzo ne na Allah to ka ce a yanko wani yanki na saman nan ya faɗo kanmu domin shi kenan in mun ga haka ai mun san gaskiya ne Auta ta'tiya billahi wal mala'ikati kabila ko kuma ma ka zo da Allah din da mala'ikun wato gaba gare mu muna ganin dan muyi imani da kaga wannan ai duk magana ce ta me ta izgili ta izgili sai Allah ta'ala ya mayan musu da martani yace ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqqi ai ba ma saukar da mala'iku illa bil ma'ana sai da gaskiya me alhaq anan suka ce malamin suka ce ana nufin azaba ba ma saukar da mala'iku sai in sun taho da gaskiya kuma ba a yi imani ba su kama mutane da azaba wato Allah yana aiko mala'iku ne da me da azaba idan mutane suka ki imani in ka je ka ga mala'ika ai magana ta kare magana ta kare yace wa laysa fi nuzulil mala'ika min as-sama wa antum tushahidunahu fa'ida lakum ba wani amfani in mala'iku suka saboda aiko kawai za su yanke hukunci ne su ba kamar manzo da aka aiko daga cikin ku irin ku bane shi kan zai muku wa'azi kuma ko da kun yi taurin kai ko da kun yi izgili to zai ci gaba da yi muku wazi amma shi mala'ika idan ya zo kuka yi izgili ma'ana kuka karyata to ai kawai kama ku zai da azaba shine Allah ta'ala ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisuna da za mu aiko da mala'ika ba zai zo da sa ta mala'ika ba dan ba za ku iya karɓar sako a wannan yanayi ba saboda in ya zo da wannan sifa din to ai ba abin da zai yi sai ya kama ku da azaba in ba ku yi imani ba ma nunazzilu mala'ika mala'ikata illa bil haqqi ai bil azabi alhaq za mu saukar da azaba ce gare ku in har mala'ika muka saukar da shi in ba ku yi imani ba in ba ku yi imani saboda mala'iku suna zuwa ne da da azaba in mutane suka ki imani Allah ya ko mala'iku to azaba za su saukar ga wannan mutane wa ma kanu idan mundarina in har mala'iku suka sauko a bayan ƙasa to ai ba su zamo ababan jinkirtawa ba su ba za su yi muku jinkiri ba ai law nazzalna mala'ikata ma akhara ankum azaban da ba mu jinkirta muku azabar mu ba in mun saukar da mala'iku saboda su mala'iku ai ba sa yin jinkiri in suka zo aka karyata sai dai azaba ta sauka a take wa ma kanu idan mundarina da ba ai muku jinkiri ba da ba ai muku jinkiri ba kamar yadda Allah ta'ala yake wa qalu laula unzila alaihi malak suna cewa dan ba a saukan masa da mala'ika ba sai Allah yake walau anzalna malakan la qudiya al-amr thumma la yunzaruna da mun saukar da mala'ika da an gama yanke hukunci da ba a yi muku jinkiri ba saboda ne mala'iku ba sa yin jira kamar yadda ya faru a me a yakin badar lokacin da Allah ya saukar da mala'iku kaga kawai sun zo ne da kai tsaye da azaba kai tsaye da da azaba ma'ana suka shiga rundunar ta manzo sallallahu alaihi wasallam da musulmi da takubban su kuma sai gani kake kamar da wani sahabi yake cewa kayukan mushrikai na faduwa amma ba ga waye kai tara ba aka ce ai mala'iku ne to saboda haka in mala'iku suka zo za su zo ne da da azaba za su zo ne da da azaba na Allah ta'ala yake inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu Allah ta'ala sai mai musu da martani akan abin da suke inkari na cewa wannan wahayi ko alkur'ani cewa ba daga Allah ba ne abin da suke cewa ya ayyu hallabi nuzila alaihi zikiru innaka la majnun ya kai wanda kake cewa an saukan maka da azikiru. kana da tabin hankali sai Allah ya musu raddi sai Allah ya musu raddi yace a'a abinda ya zo da shi ni ne na aiko shi da shi ni na yi masa wahayi ni na yi masa wahayi kuma wannan wahayin na ba da kariya gare shi na ba da kariya ga wannan wahayi ma'ana babu wanda zai iya taɓa shi da abin da yake na wato batanci ko na ƙari ko na rage ko na canja wato wani harafi ko da wasali ne babu wanda zai iya wannan na ba da kariya ga wannan abin nan saukar da shi manzo na inji Allah tabaraka wa ta'ala yace inna nahnu nazzalna dhikra lalle mu ne muka saukar da wannan azzikiru shine littafi na wa'azi shine alqur'ani wanda suke inkari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah bai aiko shi da wannan littafi ba sai Allah yace lalle inna nahnu lalle mu ne nazzalna dhikra muka saukar da wannan littafi wanda yake ɗauke da tunatarwa da wa'azi gare ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama malaki wa kana hadha aljawab min nau'i alqawl bil mujibi ai san ce dama ya ayyuhal ladina nuzila alaihi dhikr dama san ce ya wanda yake cewa an saukan masa da zikiri sai Allah yake eh abin da ya faɗa haka ne ni na saukar da littafin inna nahnu nazzalna dhikra mu muka saukan masa da wannan littafin kama ana ba su amsa ne cewa suna cewa ba a saukar da littafin ba yace a'a mu ne muka saukar da littafin ji Allah ta'ala wa inna lahu lahafizuna kuma lalle mu ne za mu bashi kariya mu tsare littafin mu da ikon mu mu tsare wannan littafin a kowane lokaci a kowane zamani har lokacin da Allah ta'ala zai ɗauke sa daga cikin wannan duniya Allah ya bashi kariya ta yadda wato babu wanda zai iya soka wani abu a cikin wannan littafin don ya canja masa wato ya musanya shi ya canja shi irin yadda ahlul kitabi suka yi wa littafin a'a shi alkur'ani Allah yake ya ba shi tsari da kariya saboda haka zai ci gaba da wanzuwa yadda yake tunda Allah ya wahayin alkurani haka yake har zuwa ranar alkiyama lokacin da Allah zai ɗauke wannan littafi shi ya tsare littafin saɓanin littafin da ya bayar ga ahlul kitabi sokar ya ce inna anzalna taurata fiha hudan wa nur sai ce yahkum biha an alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyun wal ahbar sai ce bima tuhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada kaga shi at-taura Allah ce lalle mun saukar da at-taura a cikin at-taura fiha hudan wa nur akwai haske da shiriya akwai shiriya da haske a cikin littafin yaqumu biha annabiyuna alladhina aslamu annabawa da suka sallama wa Allah suka miƙa wuya ga Allah da wannan littafi suke hukunci haka nan lillazina hadu ga waɗanda suke yahudawa war rabbaniyuna wal ahbar haka nan malaman yahudawa dukkaninsu da wannan littafi na taura suke yin hukunci ga mutanensu sai Allah ta'ala yake bi mastuhfizu min kitabillah saboda abin da Allah ya ba su na tsare littafinsa su da suke karantarwa an ban musu tsare littafin a hannunsu shi yasa tafiya da tafiya sai suka canja littafi daga baya waɗanda suke ba na kirki ba a cikinsu suka dinga canja littafin har kuma ya zamo Allah ya shaida cewa sun caccanja shi ba kamar yadda Allah ya saukar da shi amma alkur'ani Allah ya yi alkawari zai ba da kariya gare shi shi bai danka tsare alkur'ani da kare shi a hannun bayi ba shi ya lamunci ba da kariya ga alkur'ani yace inna nahnu na zikira wa inna lahu lahafizun ibnu ashur Allah ya masa rahama yace wa fi hada ma at-tanwihi a cikin wannan aya tare da jan hankali bi sha'anil da girman alkur'ani littafi ne mai girma a wajen Allah a cikinsa akwai izazatun lil mushrikina wato shigar da takaici da bakin ciki ga mushrikai bi anna amra hadha dini cewa ko da kuke izgili ga manzona kuke cewa na tafin hankali to ina baku ku labari cewa al'amarin wannan addini sayatimmu wa yantashir alquran zai cika kuma alquranin nan sai ya je ko ina wa yabqa ala kuma zai dawwama har zuwa ranar alkiyama dan me saboda mu za mu ba shi kariya kaga ko Allah ya ba Al'kur'ani kariya kaga babu yadda za su iya wato ƙoƙarin kawar da da shi wannan littafin ko kuma addinin da littafin ya zo da shi na musulunci ya ce wa hada min ta'addi kuma dai Allah yana kalubalantar su li yakuna hada kalam ka dalil ala anna alquran munazzal min indillah kuma wannan magana da Allah yake inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna a cikin wannan aya din akwai ta'addi gare su shine fito na fito da kuma nuna cewa ba za su iya kawo kwatankwacin alkur'ani ba domin Allah ne ya saukar da alkur'ani yayi alkawari kuma zai kare shi kaga da ake suna iya zuwa da misalin alkur'ani da sai su a'a gashi mu ma za mu iya yi amma ba su iya ba saboda mai Allah ya ce ya tsare alkur'aninsa saboda haka ba su iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani ba dan Allah ya ce ya ba shi kariya kuma wannan tahaddi din ba wai ana magana kadai ga larabawa a zamanin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam a har tashin alkiyama Allah yake mun saukar da wannan littafin shi ya saukar kuma ya tsare littafin ina abokan gaban musulmi tun lokacin da Allah ya koma zan Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka ake adawa da shi tun mutanen Makka suna adawa mushrikai kenan har ma Yahudawa da Nasara suka shigo suna yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyar ba kaɗan tun a wancan lokaci Allah ya ce mai inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna har izuwa yau kuma gashi abin da Allah ya faɗa yana nan daram shi yasa yake walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira da ba daga Allah bane da sun samu sassabani a cikin to gashi na Qur'anin yana nan Allah ya ce zai tsare shi kuma Allah ya tsare shi gashi wannan ayar har gobe ana karanta ta kuma da a ce suna da iko makiya musulunci su iya kawo matsala a cikin alkur'ani da sun yi ai kaga a hadisi sun yi kokarin kirkiro hadisan ƙarya tun zamanin baya kuma Allah ta'ala ya kawo mutanen da suke tace hadisi amma qur'ani ko su gwada lalata shi ba su iya ba saboda Allah ya ce ya ba shi kariya ya tsare littafin la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid Allah ya tsare alqur'ani kenan wannan ayar akwai tahaddi a cikin ta kalubalantar makiya musulunci wallahi da suna da iko da tuni sun yi abin da zasu kar ku manta surawa a wannan zamanin da aka ci gaba shekara ɗari da hamsin a su suna kafa wato abin nan department musamman Bangaren da ake karanta musulunci shine ake cewa ah, a larabci al-istishraq ma'ana istishraq shine oriental studies jami'o'in turawa duka in je akwai department na oriental studies ne oriental shine karatu na mutanen wato uh, gabas suna karanta larabawa da musulunci da al'adu da me shekara fiye da ɗari da hamsin kuma suna wallafe-wallafe amma ba su iya yin abin da za su taɓa alkur'ani ba don ya gagare su da a ce suna da iko da sun iya kokarin fitar da alkur'ani irin nasu da sun yi kwaikwayo da sun kokarin bata alkur'ani to amma duk abin da za su yi Allah bai yarda ba sun yi din ba sun gagara duk abin da suka yi na kokarin kawo cikas ko shigar da wani abu cikin alkur'ani Allah ta'ala ya lamunce ba da kariya ga alkur'ani cewa babu wanda zai iya ba za su iya ba to da a ce suna iya yin haka da sun yi tintini kaga ya musu tahaddi kenan ya faru da cikin wani da ba na kasashe Allah ya tsare da da aka fata da da sauran da suke wanda suke suna cikin musulunci a fata abubuwa na bid'a suna ƙara abu ko su canza yanayin addinin amma tun da aka fara bida'a, ba su iya kago aya ce za ta goyi bayan su ba sai dai can su yi kokarin canja mata ma'ana su ma ba za su iya ba amma hadisi ba kowace kungiya ta yi kokarin kago hadisi don goyon bayan kungiyar ta irin kungiyoyi na bid'a amma ba su iya taba alkur'ani ba don Allah ya tsare alkur'ani saboda haka na waje da na ciki duka babu wanda ya iya kawo wato matsala ga alkur'ani Allah ya faɗi cewa ya tsare alkur'ani daga makiya wato musulunci da waɗanda tun a zamanin farko suke gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba su iya kawo kwatankwacin alqur'ani ba to sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala kad arsalna wa la arsalna min qablika fi shiyamil awwalin wa ma ya'tihim min كانوا به يستهزئون كذلك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت Allah ta'ala yake ba da bayani game da abin da suka aikata su mushirkan maka kenan na izgili da manzo sallallahu Alaihi wasallama da kuma yin tawaye da kin karɓar imani sai Allah ke bada labari cewa wato tasliyatan kenan lin nabi alaihi salatu wassalam yana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yana ba shi labari cewa dama haka ya kasance a waɗanda suka gabace ka mu da muke aikowa al'ummominsu haka suke musu izgili suna tsangwama sai Allah yake kwantar masa da hankali ya ce arsalna min qablika hakika mun aiko gabaninka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi shiya'il awwalina a cikin al'ummomi na baya ay al-aqdamin wanda suka gabace ka haka muka aiko da manzanni a cikin su wa ma ya'tihim min rasulin babu wani manzo da zai zo a gare su babu wani manzo da mu aiko zuwa ga wadancan al'ummomi illa kanu bihi yastahzi'una fate sai suna izgili da shi irin yadda waɗannan mushirkan makka suke maka izgili da ma haka na baya ma da muka aiko manzanni haka suke musu izgili haka suke musu izgili da manzannin da muka aiko kuma wannan ɗabi'a ce ta kafirai makiya gaskiya ɗabi'a su haka take shi yasa Allah yake cewa كذلك ma atal ladina min qablihim min rasulin illa kanu bihi min rasulin illa qalu sahirun aw majnun sai Allah ya ce atawasau bihi yace bal hum qawmun fagun kai ka ce suna wa junan su ne wasiya ma'ana na baya suna gaya wa na gaba in wani ma ya zo ku yi haka alhali ka duba bambanci na zamani da kuma mutane ne daban-daban a gurabe daban amma kuma ɗabi'ar iri ɗaya ɗabi'ar iri ɗaya yace wa ma ya fihi min rasulin babu manzo da zai zo gare su illa kanu bihi yastahzi'un face sai suna izgili da wannan manzo kai ka ce na bayan suna yi wa na gaban su wasiya ne duk manzon da ya zo ku yi masa izgili ku rika cewa da shi kaza da kaza illa qalu sahirun aw majnun ku ce da shi matsafi ne ko kuma mai tabin hankali sai Allah ya ce wasu bi kamar sun yi wa junan su wasiya bal bari dai ba haka bane hum qaumun taguna mutane ne masu ƙetare iyakokin Allah masu wuce gona da masu tsagawa haka ɗabi'ar take dama in dai manzo ya zo mun sai sun masa izgili sai sun yi izgili da shi Allah ta'ala ya ce kazalika wa ma ya'tihi min rasulin illa kanu bihi yastahzi'una kazalika nasluquhu fi qulubil mujrimin kamar haka ne nasluquhu muke shigar da wannan ɗabi'a din da wannan hali kazalika aika idkhalina al-istihza fi qulubil awwalina kamar yadda na farkon suka kasance a zukatansu cewa Allah ta'ala bai ba su taufiki da dacewa ba na bin daidai to haka su ma na bayan da suka yi tawaye suka ƙibin gaskiya Allah ta'ala ya hukunta musu wannan hukuncin na cewa sun karkace gabarin gaskiya sai Allah ya kyale su akan bata da suka zaba falamma zagu azagallahu Allahu qulubahum tunda sun karkace gabarin san gaskiya zuciyarsu ce ba mai kyau ba zuciyarsu ba mai kyau ba ce. to haka Allah yake yi tunda ba su yi imani ba sai Allah ya kyale su da abin da suka zaɓa na ɓata su je su ci gaba da aikatawa har kuma su mutu akan haka su shiga wuta la nuna bihi saboda lalacewar zuciyarsu ba za su yi imani da abin da ka zo da shi ba na alkur'ani wa kad khalat sunnatul awwalina kuma hakika ta gabata sunnar mutanen farko na irin tafarkinsu, irin halayen su ai kad madat hanyar da suke kai ita ce dai wacce na bayansu suke kai shine na ƙaryata manzanni sannan kuma sai Allah ya aiko da wato hukumarsa a kansu ya halakar da su shine wa qad khalat sunnatul awwalin sunnar mutanen farko ta gabata sun ƙaryata manzanni sun yi izgili da manzanni kuma azabar mu ta auku a kansu ta tabbata kuma mun halakar da su mun halakar da su kamar haka ne ɗabi'ar dukkan makiya gaskiya in suka zaɓi mata sai Allah ya kyale su akan wannan sai ya kyale su akan wannan gabai amma idan Allah ya ga zuciyarsu mai kyau ce suna da niyyar su karbi gaskiya sai ya datar da su zuwa ga gaskiya din shine ma'anan kadhalika nasluquhu fi qulubi al-mujrimina la yu'minuna bihi ko da an kawo musu tafiyar ba za su imani ba saboda mai zuciyar ba mai kyau ba ce Allah ya riga ya karkatar da ita ga barin fahimtar gaskiya kuma haka yake hatta a cikin waɗanda suka gabace su wa kad khalat sun awwalina sunna ta mutanen farko ta gabata ta barkin su hanyar su da suke bi na karyata gaskiya kuma da yadda Allah ta'ala yake mu'amalanta su yake saukar musu da hukuma idan suka ta manzanni suka yi tawaye suka yi kafirci sai Allah ta'ala yake buga misalin cewa su dai waɗannan da suke cewa law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin in gaskiya kake faɗa zo mana da mala'ika mu gani Allah ta'ala ya ce a'a ko da an zo musu da mala'ika ko da an samu musu aya din ba za su yi imani ba dan ba su yi nufin imanin ba izgili kawai suke yi sai Allah ya buga misali a haka yace walau fatahna walau fata alaihim baban min as-samaa'i faqadu لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن saboda su yi imani ba yayin da suka nemi cewa a ba su Allah ke da an ba su ayar da ba su ke ba ta yi nufin ta karbi gaskiya ba shi ne Allah ba wa wata لو ولو فتح عليهم باب من السابق musu wata takala a ce ku hau ku ga samaniya din da ake baku labari ku ga ayoyin Allah a ciki ya arudu da ga abin da ke cikin sama har da Isra'ilin ajabil malakuti su ga abin da ke cikin samaniya na ababen al'ajabi na halittun Ubangiji ta'ala a cikin sama ɗin da sun yi inkari da ba su yi imanin ba da ba su imanin ba lakalu inna ma sukirat absaruna da abin da za su faɗi in sun hau sun gano a cikin kofar da aka yi na sama aka buɗe suka hau suka gano da sai ka ji suna cewa inna ma sukirat absaruna ai an wato an rufa mana ido ne an mana rufa ido ai suddat min babin ihsasi an yi mana wata dabara ba ma gani an rufe mana idanu bal nahnu qaumun masfuruna bari dai sihiri aka yi shi yasa muka gan mu har mun hau sama mun shiga ta ƙofa mun gano ababen mamaki da ba za su yi imani ba kenan Allah ta'ala yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama cewa su waɗannan suke neman aya ɗin kuma kake fatar ina ma a ba su ayar su gani to fa ka sani ba za su yi imani ba ko da an saukar musu da ayar da za a buɗe ƙofa a cikin sama a yi musu matattakala su hau su shiga saman kuma su ga halittun ubangiji yadda Allah ya halitti sama da ababen al'ajabi da ke cikin wannan samaniya abin da za su faɗi ba wai imani za su yi ba cewa za su yi inna masu kiras basaro an rufe mana idanu ne an mana rufa ido bal nahnu qaumun na. bari dai sihiri aka yi mana bari dai sihiri aka yi mana dabara kawai aka yi amma ba gaske ba ne abin da muke gani kamar yadda Allah ya faɗa yace وإن يروا آية يعرض ويقول سهر مستمر in ma ayar za a ba da suka nema din to ba za su yi imani ba kau da kai za su yi su juya baya su ce ba wani abu bane wa ya kolo shehun mustamin kawai sihiri ne dabo dabo aka yi mana aka wato yi abin da bamu gane ba ba za su yi imani ba Allah tabaraka wa ta'ala na ga manzo Allah ta waɗannan mutanen da suke cewa a ba su aya ko da an ba su irin yadda kake fata ba za su yi imani ba ba za su yi imani ba shine idan ka koma baya da Allah yake cewa kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimina la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwal da ba haka take na bayan ma haka suka yi suka ce a ba su aya sai Allah ya ba su aya suka ce annabi salih in gaske kai annabin Allah ne ga wannan tsaunin dutse ne ya fito mana taguwa ya tsage mu ga taguwa ta hutu in mun yi haka to za mu yarda kai annabin Allah ne kai manzo ne daga Allah ya daga hannu roki Allah Allah ko suna gani aka tsaga dutsen ya tsage taguwa ta fito amma ba su yi imani ba Ga shi ayar da suka nema an ba su suka ce to bari mu gani in gaske ce ta Allah sai bari mu kashe ta mu ga abin da Allah zai yi kuma suka tsere ta suka kashe kaga ashe ma ba zuciyar ba wai sun yi nufin karɓar gaskiya ba ne su mujirmai ne dama mutane ne masu laifi makiya gaskiya to haka da suke cewa a kawo musu aya ba gaske aya suke nema ba Ibn ashur Allah ya masa rahma yace wal kalamul jami'a li ibtali ma'azirihim wannan aya ta kunshi magana wato zaman miya domin yanke musu hanzari cewa annahum law fata Allah baban min sama su wadannan mutanen da Allah zai buɗe musu kofa a cikin samaniya hina sa'alu aya da suka ce manzon Allah ba mu aya sai Allah ya ce to shikenan ga aya nan a buɗe kofa daga sama su taka a yi mata takala su je har sama da ala sifkin rasul don su gaskata manzo cewa gashi sun ga ayar to da ba za su imani ba ai bi talabin min rasul fattasalu bi alim al-kursi wan nufus da za ta hau sama su ga irin yadda al'amari yake a samaniya mulkin Allah da kuma ikonsa wa ra'u zalika ra'ayi al-aini su gani idan su kuro la tagaru da sun ce a'a da sun ba da uzuri bi anna hata khayulat cewa wannan kawai dabo dabo ne sai aka yi mana idan ma aka wanke mana wani abu muke gani amma ba gaske bane da shi sun taka ba sun je sun ga saman an musu koba amma duk da haka sai ce a'a inna ma sukirat sa kawai an rufe mana ido akai shine ake cewa rufa ido ma'ana an yi wani abu ne idan mu baya ganin hakika wani abu muke gani na wanda yake ba na hakika ba kuma haka Allah ya faɗa a cikin wata aya cewa da suke neman a ba su mu'jiza ko aya sai Allah ya ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin ba sun ce suna son tabbatar cewa daga Allah bane ana ana wahayi wato aya bayan aya ko wani yanki bayan yanki na alkur'ani su a ba sa son haka suka ce in gaske ne a kawo littafi su kutum lokaci guda a miƙa magani sai Allah ya ce hakan da suka ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin da mun sauko musu da littafin a rubuce a cikin takardu fala so bi aidiyin suka taɓa littafin suka buɗe suka gani la qala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin ce kai wannan ya iya dabo dabo ka duba bai yadda ya sauko da wani abu daga shi dai sun nema an ba su to amma zuciyar ba mai kyau bace shi yasa Allah ya kyale su falamma zago azaga Allah qulubahum sun karkata Allah ya karkatar da su ya kyale su akan karkatar su dama zuciyarsu ba mai kyau ba ce, saboda me ɗan wuta ne duk yadda za a yi musu wa'azi ba za su fahimta ba to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake sanar da shi cewa kada ka tashi hankalinka akan su suna cewa ka kawo aya dan mu gaskata ka ko an kawo ayar ba za su yi imani ba kyale su kai dai ka ci gaba da wa'azinka to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ci gaba da bayanin wato kamar yadda muka bayyana a darsi dai gabata al alkauniya, ayoyi na kauni na halittun ubangiji wanda ke nuna cewa shine mahalicin dukkanin abin da kake gani cikin samaniya ko a bayan ƙasa kuma ne abin bautar su na gaskiya ga hujja akan haka ne Allah ya kawo wato halittunsa da yayi domin ya zamo shaida ga dukkan wanda yake mai lura mai hankali cewa lalle wanda ya yi waɗannan shine Allah kuma shine abin bauta na gaskiya shi kadai babu wani abin bauta in ba shi ba shine fa Allah wala qad ja'alna fis samaa'i wala qad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha إلا من افترق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء مخلوق

shi ke rike da al'amarin halittun nan to lalle abin da yake wajibi shine ya bauta wa Allah shi kadai ba tare da ya jingina masa kishiyoyi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ayoyi na kauniya na halittunsa domin ya tabbatar da cewa bayi sun gane cewa shine ubangijin su abin bauta na gaskiya shi kadai domin su dau wa'azi ya zama sun yi tunani akan waɗannan abin da Allah ya ambata to ga sanan Allah ta'ala ce wala qad ja'alna fis sama'i buruja abinda Allah ya fara ambato yace wallahi haqiqa lamu din lamul qasam ke wallahi tabbas mun mun sanya fis sama'i burujan a cikin samaniya muka sanya burujan malam suka ce buruj yana nufin taurari alkawakib kamar yadda Allah yace tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan sai yace wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira kaga siraj din shine rana kamar kuma wata masu haske a kaga wa tabaraka allazi ja'ala fis sama'i burujan ma'ana albarkatun Allah sun yawaita wannan da ya sanya taurari a cikin samaniya to kamar haka wannan ayar ma da Allah yace wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wallahi haqiqa mun sanya taurari a cikin sama ma'ana mun halicci wannan saman da kuke gani ko muka sanya taurari a cikinta wasu ka ce buruji yana nufin manazil ash-shams wal qamar wan nujum a sayyara. guraben da hanyoyi tafarkai da su da rana da wata da taurari ke bi suna kewayawa to Allah ya sanya waɗannan a cikin samaniya sannan yace wa zayyana halin na? sannan muka yi mata ado muka yi mata ƙawa ga masu gani da mai aka yi mata kawa shine da taurari da taurari Allah ya sanya suka zamo ainihin ado da ƙawa ga samaniya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a gurabe da dama na alkur'ani cewa wa zayyana sama'a duniya bi masabiha wa hifza mun yi ado ga sama da masabiha shine fitullu me fitullun taurari inna zayyana السماء الدنيا بزينة Wa وحفظا من كل شيطان kaga Allah yana ta ambata gurabe da yawa. cewa saman nan yayi mata kawa da ado da ne da taurari wa zayyana halin nazirina ya sanya ya zamo ado ga masu ganin sama ya zama li kulli man yanzur ilaiha duk wanda ya kalli sama mana lokacin da taurari suka fito to zai zai yi ban mamaki yadda suke a cikin sama mana ko ina inda Allah ya ajiye su da hasken su da kuma yadda suke wato da wani nesa wani kusa cikin su to abu ne wanda yake mai ban ƙaye ga ita sama din Allah ya masa ado ne da wannan sai ma lake wa azil jumlal karima tulfitu al-anzar ila anna al-jamala ghayatun maqsuda wannan yana nuna Allah ta'ala yana yin halittunsa cikin wato ban ƙayi yayi su wato in ka gansu za ka yi mamaki kuma su ƙayatar da kai inda kana ganin halittun Allah iri-iri kowane in ka kalla za ga yadda Allah yi shi yana da ban sha'awa da ban cikin yanayin ɗabi'ar halittarsa kowane idan ka kalli halittun Allah yadda Allah yake yin halittar kowane nau'i na halittar Allah akwai abin ban kaye a ciki da abin ban sha'awa da kuma ban mamaki a ciki wanda duk wanda yake nuna kudura ta Allah tabaraka wa ta'ala duk da cewa halittun Allah ba ka iya kididdige sanin su na sama ko na ƙasa ko na ruwa amma duk wanda ka gani za a ga abin mamaki a ciki da kuma abin ban ƙaye sannan Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya ce yayi wa sama ado da taurari sai ce wa hafiznaha min kulli shaytanin rajim ko muka tsare samaniya daga dukkan wani shaidani abin jifa ai habibna sama'a mun tsare saman nan min kulle shaitanin daga dukkan shaidani rajim ai marmi bin nujum wanda ake jifansa da su wannan taurari din wane ne ake jifa taurari wannan shaidanin da yake kokari ya je ya jiyo abin da yake faruwa a cikin sama a cikin sama domin kamar yadda manzo Allah ya bada labari sallallahu alaihi wasallama shaidanu kafin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan yi kokari su tattaka junansu har su kai da sama su yi kokari na ƙarshen ijiyo mai mala'iku suke tattaunawa tunda ai dama ya saba ya daɗe a cikin mala'iku a sama ko ba haka ba shi iblis saboda haka ya san yadda al'amarin da yake gudana a yanayi na sama saboda haka sai wani ya hau kan wani cikin shedanu har su kai zuwa ga sama dan mai saboda su jiyo abin da ke faruwa mala'iku suna tattaunawa su jiyo mai suke faɗa su jiyo mai suke faɗa kuma cikin wannan ne za su tsinci abin da za su gaya wa bokayensu a bayan ƙasa za su gaya wa bokayensu a bayan ƙasa sai su sun faɗa musu wannan gaskiya guda ɗaya to kuma su ƙara ƙarya casa'in da tara akan wannan gaskiya ɗaya to sai Allah ta'ala bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana waɗannan shedanu zuwa sama don su saurari mai ke faruwa shi ne faɗin Allah ta'ala wa hafiznaha min kulli shaytan rajim muka tsare sama daga dukkan wani shaidani abin jifa da saurari kamar yadda Allah ya ce inna zayyana sama a duniya bi zinatin kawaki lalle mun yi wa saman duniya ado da ado na taurari wa hifzan min kulle shaytanin marid sannan mun tsare ta daga dukkan shaidani mai taurin kai maridi wanda ke kokari sai ya biyo abin da ke faruwa a cikin sama to sai muka tsare sama ɗin ta ta yadda muke jifan su da taurari kamar yadda Allah ya ce illa man istaraka sam'a fa atba'ahu shihabun mubin sai wanda yake kokarin sata ji shine zai kokari ya hau ya jiyo me yake faruwa sai Allah yake cewa sai a bishi ma'ana a jefe shi da shahabun wani yanki na wuta cikin taurarin mubin wanda yake mabayyani istiraku sama shine sata ji wato shedanu suna kokari su yi ji daga abin da mala'iku suke faɗa to shine illa man istaraka sama sai wanda yi kokari yayi sata ji ai ikhtalasa al-kalam al-masmu'a yayi kokari ya saci abin da ake faɗa a guje mana ya fauci wata magana daga cikin abin da ake faɗa ya saurara idi amma Allah ba zai kyale shi ba fa atba'ahu shihabun mubin sai abi bayan mana a jefe shi da shihab shine shu'la min narin safi'a wato daga cikin taurari din akwai wanda yake na wuta ne sai a jefe shi da wannan mubin wanda yake mabayani ga mai gani ma'ana wanda ake jifan su duk wanda ya abin nan wani lokaci zai iya gani cikin dare in sun yi kokarin sata ji kaga an jefe su da wannan taurari din wannan shedanu da ke kokarin ji Allah ta'ala sai ya kore su gabarin jin abin da mala'iku suke tattaunawa a cikin sama sai a jefe su da wannan a taurari wanda yake yanki ne na wuta daga jikinsu malaki ta wahada hikayatu failin qabla annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Allah yana ba da labari ne abinda yake da ya kasance kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya suna kai sai hawo dan su ji jiwa abinda maiko tattaunawa ba da labari a cikin suratu al-jin da Allah ya ba da labari a cikin suratu al cewa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama sai ce faman yastami il'ana yaji lahu shihabar rasada da je mun kasance a gaba wato wani ya hau kan wani har mu je mu zauna da za mu iya jin magana da mala'iku suke yi na qawdu minha maka'ida lisan idan mu je mu jiyo me ake ba me suke tattaunawa amma a yau gashi an hana su suke cewa amma a yau gashi an hana su an aje wani tauraro yana dako mana yana jira suna kokarin hawa ana jifan su suna kokarin hawa sama ana jifan su ana korar su sannan a halakar da su da wannan tauraro a hana su jin abin da ainihin mala'iku ke tattaunawa a cikin sama faman yastami al'ana yajidahu shihaban rasada wanda yanzu ya yi kokarin ji sai ya tadda an aje masa shihab wani yanki na wuta cikin wannan taurari da ake jifansa da shi dan a wato kore su gabarin jin abin da mala'iku suke tattaunawa sai suke mamaki me yake faruwa da ai muna ji me yake faruwa wa anna la nadri al urida bihim fil ardi am arada bihim rabbuhu lalle wani abu yana faruwa amma ba mu san menene ba da an kyale mu yanzu an hana mu suna mamaki to shine Allah yake bada labarin wannan abin da yake faruwa na taurari da Allah ta'ala yake jifan shaidanu da suke kokarin sata ji a sama to bayan Allah ya yi bayanin kudurarsa a halittar sama da taurari da sanya su ado ga samaniya sai kuma Allah ya ambaci ƙasa ya ce wal arda madadnaha ita kuma ƙasa mun shimfiɗa ta mun halitte ta muka shimfiɗa ta wa alkaina fiha rawasiya muka sanya a cikinta rawasiya tsaunuka ko duwatsu masu riƙe ta ai thawabit masu tabbatar da ita ta tsaya waje daya la ta taharrak dan kada ta motsa dan kada ta motsa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin wata aya yace wa alqasa azra sai an tamida bikum Allah ya sanya tsaunuka a bayan ƙasa menene hikimar wannan tsaunuka an tamida bikum saboda kada ƙasar ta motsa da ku yanzu da a ce tana motsawa da ɗan adam ba zai ji daɗin rayuwa a cikin ta ba zai zama yana fargaba saboda motsinta ko a yanzu aka ce ta motsa me yake faruwa girgizar ƙasa kenan ba za ka iya gini a bayan ƙasar ba ba za ka iya wani amfani da ita ba saboda me kana fargaba an ta motsa to kaga dole duk abin da yake kanta sai ya faɗi to amma Allah sai ya sanya tsaunukan suka zamo wato wannan dibar rawasi din tsaunuka manya-manya sun zamo masu tabbatar da ƙasar ne ba za ta motsa ba sai ce wa an fiha bayan wannan kuma sai muka tsayar muku da shi a bayan ƙasa min kulli shay'in mawzun na dukkan wani al'amari wato muqaddarun ma'lum abin iyakan cewa sananne abin yi wa iyaka sananne min kulli shay'in mawzun a cikin kowane abu muka sanya muku wato muqaddarun ma'lum abin yi wa iyaka kuma abin da yake sananne shine abin da muka sanya muku a bayan ƙasa na abin da kuke amfana da shi kowane abu mun sanya shi gwargwadon yadda za ku iya amfana da shi a wani masu malamai suka ce almawzun ai almahkum bi husnihi wanda yake mafi kyawun da za ku ɗauka ku amfana da shi ko kuma ai maksum da aka yi masa wato iyaka aka yi masa wato aka ƙayyade shi aka ƙayyade kowane abu da Allah ya halitta a bayan wannan duniya ya sanya masa iyaka ya ƙayyade shi shine mauzun? shine mawdu kuma wanda yake sananne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'ala sannan a dai wannan bayan kasa din waja'alna lakum fiha ma'aisha a wannan bayan ƙasan muka sanya muku ma'aisha abinda za ku ci dan ku rayu ma'ana an lakum fil ardi ma ta'ishuna bihi muka sanya muku abinda za ku bukata dan ku rayu a bayan ƙasa da muka halicce ku muka halitta muku wannan ƙasar? na farko muka shimfiɗa muku ita domin ku ji daɗin zama a kanta za ku yi gini mai tsayi ma kuma lafiya lau ya tsaya domin ƙasar tana tsaye an tsare ta da tsaunuka wanda suka rike ta ɗaya kenan kamar ƙusoshi aka yi mata wanda suka rike ta na biyu kuma Allah ta'ala ya sanya muku a bayan ƙasar cewa kuna iya yin noma kuna iya yin duk abin da kuke da bukata don ku nemi arziki a cikinta shine ma'aish ai ma ta na nabi min al-masa'ib wal masharibi abinda kuke bukata na abinci da abin sha duk gashi Allah ya saya muku a bayan kasa za ku haƙa ƙasa sannan ku samu ruwa wanda za ku yi rijiya ku ɗiba ku sha ku yi amfani da shi a bayan ƙasar kuma ku yi noma a kanta kaga ya sanya muku ma'ayisha sababi na rayuwa a bayanta ita wannan ƙasa a yadda ya halitta muku ita ya halitta muku don ku ji daɗin rayuwa a bayanta ku yi gidaje ku kwanta cikin aminci ku yi noma ku samu abinci ku haƙa ku samu ruwa a cikin kuna bukata duk wani sababi na rayuwa Allah ya sanya muku a bayan ƙasa Allah ya sanya muku a bayan ƙasa mimma tasabihi darurat alhaya daga abin da larura ta bukata dan adam yake bukata duk abin da ka san mutum yana so Allah ya masa a bayan ƙasa wanda in dai dan ya ji daɗin rayuwar duniya ne Allah ya yi masa inji Allah shine waja'alna lakum fiha ma'aisha mun sanya muku sababi na yadda za ku rayu cikin aminci cikin jin daɗi ba abin da zaka nema a ce wai ka rasa don ka ji daɗin rayuwa domin Allah ya halitta duniyar ne don ka rayu a cikinta kuma yi maka duk wani sababi da zaka wato ka za ta inganta wa man lastum lahu birazikina kuma ma muka sanya muku da ku da waɗanda arzikinsu ba a hannunku yake ba kuma suna ƙarƙashin ku su ma muna azarta su a bayan ƙasar yace waja'alna lakum fil ardi ma'ayisha waja'alna lakum fiha man lastum lahu birazikina ko muka sanya muku muka danƙa muku a hannayenku waɗanda kuke riƙe da su na barori ko iyalai waɗanda su ma mu muke azabta su ba ko ke ba su arziki ba yanzu yayin da kuke haifa ko ke azabta su arzikinsa Allah ne yake azabta su ba ko ba nahnu narzuquhum wa iyyakum a ɗaya kuma nahnu narzuqukum wa iyyahum kowa arzikinsa daban ne Allah ya sanya wa waɗanda Allah ya danƙa su a hannayenku su ma arzikinsu a wannan bayan ƙasa Allah ya sanya musu ba wuce azurta su ba bayi ko barori masu muku hidima su ma Allah ne yake azurta su Allah ya hore muku abin da za ku rayu ya hore muku muku waɗanda za su kasance ƙarƙashinku kuma ya hore arzikinsu ya hore arzikinsu mana karka zaci cewa wanda yake ƙarƙashinka na ya'ya iyalai ko barori ko kuma dabbobi ma cewa kai kake iya azarta su a'a Allah ya ce mu ne arzikin su yake wajen mu shine wa mallastum lahu biraziqin ai mun sanya muku ma'aish yadda za ku rayu sabubban rayuwa waja'alna liman lastum lahu biraziqin fiha ma'aish wanda ma suke karkashin ku na iyalai da barori da ma dabbobin da kuke amfana da su duk arzikin su yana hannun mu muke azarta su to kaga yayi muku ni'ima ko kanku ya ba ku arziki sannan kuma waɗanda suke rayuwarku tana ta'allaka da su saboda dan adam yana buƙatar iyali don ya rayu yana buƙatar mataimaka barori da abokan aiki da wane ne wane duk wanda Allah ya danka maka shi ma dan rayuwarka ta inganta Allah ya rike maka arzikinsa ka ci arzikin shi ma Allah ya azurta shi dan ka amfana da shi dan ka amfana da shi yace wufi hada a cikin wannan ayar ima'un Allah yana nuni da anna Allah yarzuquhum wa iyyahum so iyayen gidan Allah ne ke azarta su da iyalan da barori da ma dabbobin da ke karkashin su su ma Allah ne yake azarta su kaga iya ni'ima ta kare ana. bayan ya baka kai kanka hanyoyin rayuwa sabubban rayuwa kuma ya hore maka wanda kake da bukatar rayuwarka ba za ta inganta ba sai da su saboda Allah bai yi rayuwar kai ɗaya ba dole kana buƙatar iyali za a haifa maka ƴaƴa dole kana buƙatar masu aiki ko dai bayi ne ko kuma a'a waɗanda za ka rika ɗaukar su aiki kana biya to su ma Allah ya ce na ni nake azarta su arzikin su yana wajena wa mallasu lahu bi razikin kaga kenan rayuwar dan adam Allah ya riga ya lamunce masa ingantuwar rayuwa a duniya duk abin da yake bukata Allah zai bashi wanda zai nema ya samu da ma wanda abubuwan da Allah ya danka a cikin hannayensa wanda rayuwarsa take ta'allaka da sunan iyalai da barori da dabbobi duk Allah ya ce jika na lamance maka arzikinsu zan kulan maka da arzikinsu saboda haka 'ya'yan da ka haifa arzikinsu yana wajen wa Allah kenan baka da fargaba ko baka ba irin yadda idan ka kana da dabbobi wanda yake da garken dabbobi yana fargabar cewa dabbobin in suna haihuwa ba za a samu ciyawa ba yake dai na haihuwa ko kuma so yake sai ta haihuwa so yake su karu saboda mai arzikinsu yana wajen wanda ya halicce su shine Allah to kai ma da kai da iyalan duk arzikinku yana wajen wa kai hatta wanda yake maka hidima in bawa ne in ma bara ne wanda yake taimakonka duk Allah ya ce ni na zan arzata su baki da yace wannan yana nuna cewa annahu subhanahu wataala yassara lakum al-asbab al-makasibi Allah ya hoye wa dan adam hanyoyin da zai samu abin da zai rayu a wannan duniya din kowane irin abin da yake da bukata na abinci da abin sha da duk dangin abin da zai inganta rayuwa Allah ya hore masa yace wa sakhkhara lakum dawab kuma ya hore muku dabbobi allati tarkabuna dan ku rika hawa domin dan adam yana da bukata dabbar da zai hauko ta yi masa daukan masa kaya wal an'am kuma Allah ya halitta muku nau'in dabbar da kuma za ku ci namanta ku ji daɗi akwai nau'in da Allah ya halitta muku a cikin duk Allah ne ya halicce su wal kuma Allah ya sanya muku bayi da kuma masu muku hidima yace fa kullu ulaika duk waɗanda Allah ya danka a hannunku rizquhum ala khaliqi arzikin su yana wajen Allah ne la alaikum ba ko za ku azabta su Allah ya muku haka dan ku yi ne ku ji daɗin rayuwa a duniyar duk wata bukata an ne an ɗauke muku me ya rage kenan ku yi wa Allah godiya ku bauta masa ku bauta masa me kuke bukata yanzu ka duba yadda zaka je ka ka je ka samu dan waje karami da ya tsaba ka ka yi noma sai kuma Allah ya fitan maka da abin da zaka shekara guda ya baka abinci kai kuma abin da zaka je da shi bai wuce dan kadan ba ya lamunce maka duk abin da kake so a duniya zai baka in ruwa ne kake bukata hakawa za ka yi ka samu ruwan da za ka sha ka rayu sauran duk sabubba na rayuwa Allah ya hore maka sannan yace abin ma da kake bukata na iyalai ko kuma na dabbobi ko barori duk su ma Allah ya lamunce muka cewa zan kulan maka da su kai dai ka yi godiya ka bauta wa Allah shine abin da ake nema a wajenka wannan kaga ya nuna irin yadda Allah ya yi ni'ima ga ɗan adam ya hore masa duk abin da yake da bukata don me ya rayu cikin inganci a wannan duniya kuma ya bauta wa Allah kamar yadda Allah ya halicce shi don wannan manufa za mu dakata kan wannan aya insha Allah gobe sai mu tashi aya ta gaba saboda lokaci abin da mu karanta daidai Allah ta'ala ya amfana da mu da shi abin da muka yi tafashi Allah ya mana afuwa Allah ya karbi addu'o'in mu Allah ya karbi ibadun mu Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya zaunar da kasan mu lafiya da kasashen musulmi baki daya waɗannan azzalumai da suke cin zalin mutane a duniya yahuda annan Allah ta'ala ya nuna mana karshen su Allah ya mana maganin su Allah ta'ala ya yi mana maganin su Allah ya shigaltar da su da abin da za su kale ainihin wato mu'min su rayuwa a wannan duniya cikin aminci akwai wanda suke bukatar addu'a suna da marasa lafiya ai musu addu'a Allah ta'ala ya ba su lafiya mu ma Allah ya ba mu lafiya baki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi